wannan guri da muka zo za mu yi bayani a takaice ne akan abin da ya shafi dutsen uhud da yakin uhud da abin da ya kana daidai gwargwado a gurin wannan dutsen uhud na yaƙi da aka yi Yaƙin uhud an yi shi a shekara ta uku ne bayan hijira bayan an yi yakin badar sai mutanen makka aka yi nasara a kansu nasara mai girma sai suka rinka tanadi tsawon shekara guda don sai sun rama abin da aka musu a badar wannan ya sa suka shirya bayan shekara guda suka yi dandazo tun daga makka suka taho har madina sun so su shiga har cikin gari ne su yi ta'adi wa musulmai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya samu labari sai ya fito da ya fito daga madina domin ya zo ya tare su akwai wata anguwa nan bayanan ana ce mata mustara wannan anguwar an yi masallaci a gurin da annabi ya zauna ya zauna mutane suka huta aka karasa isowa gaba daya sannan sai annabi ya karaso nan gurin yakin uhudu nan gurin dutsen uhudu ya tare su anan aka yi yakin wannan yakin da aka yi na yakin uhudu kamar yadda na faɗa muku arna sun taho daga makka mushrikai shawa a wancan lokacin suka taho saboda zunzurutun ƙarfin kafircinsu to sai Allah ya haɗa su da musulmai su ma na gaske da suke da ƙarfin imanin musulunci su ne za su iya tunkarar su wannan yaƙi daga farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsara wa sahabbai yadda za su yi yaƙin daga cikin yadda ya tsara musu shine ya tsara musu sahu-sahu da suka yi da duk wani abu da zai tsara musu a matsayinsa na kwamanda domin ya ga sun yi nasara kuma suka bi umarninsa da duk yadda ya tsara musu ya ɗora mutum hamsin a wannan dutsen da muke gani da ake kira da jabalin roma wato dutsen waɗanda aka ɗora su yi harbi wannan dutsen an ɗora mutum hamsin a kansa domin idan wasu sun zo kawo wa arna ɗauki su yi kansu ko su afka musu da kibiyoyinsu kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsammanin ya faru na kawo musu ɗauki shine bayan an fara yaƙi musulmai suka yi nasara nasara mai girma akan mushrikan makka wannan nasarar da suka yi ya jawo arna har sun fara guduwa suna gudu suna tafiya suna barin abubuwansu da ganima da komai wannan ya sa mutanen da suke kan dutsen jabalin roma mutum hamsin sahabbai suka ga to ai yaƙi kan tunda an yi nasara arna sun fara guduwa gwara su sakko domin su ɗebi ganima kuma yaƙi ya ƙare shugabansu a wannan lokacin ya ce musu ba sai sun sakko ba su jira sai an gama yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su sakko wasu daga cikin waɗanda suke kan wannan dutsen adadi mafi yawa suka sauko suka bar adadi kaɗan wannan ya sa a bayan wannan dutsen da aka ɗora mutum hamsin akwai wani wadi ana ce masa wadil aqiq wani rami ne da ruwa yake bi magudanar ruwa a nan madina wannan rami a nan khalid bin walid lokacin bai musulunta ba ya ɓuya da sojoji kusan 200 wannan ya sa ya yi ta ƙoƙarin ya afko wa musulmai amma yana tsoron mutum hamsin ɗin da suke kan wannan dutsen don kar su afka masa da kibiyoyi don haka ya ɓuya ba za su gan shi barami ne da ya tabbatar adadi mai yawa sun sauko sun bar wannan umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ga adadin da suke saman yan kaɗan ne wannan ya sa ya hawo kan dutsen da dawakansa ya afka musu sai da ya duk waɗanda suke saman wannan dutsen ya zama adadin da suka sauko su ma ya afka musu ya bi musulmai da suka bi arna hanyar makka suna sara su ma ya bi su a baya yana saran su har sai da suka juyo musulmai su kara kansu sun juyo su kara kansu sai arnan makka ma suka juyo sai aka sa musulmai a tsakiya sai da aka kashe sahabbai saba'in da wani abu suka yi shahada to kun ga sabawa dokar annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya aka yi amma sai da aka rasa rayuka kusan saba'in da wani abu amma da ke sahabbai yan gatan Allah ne sai zama duka ya karrama su da shahada domin duk wanda ya mutu a gurin yaƙi Allah ya gafarta masa duk wani zunubi da ya yi yana daga cikin fadalar shahada sai dai wanda me ake bin sa wani hakki na wanda ba tsakaninsa da mahaliccinsa ba tsakaninsa da mutane shine wanda wannan shahadar ba ta kau da shi Allah raba mu da hakokin mutane abu na gaba shine bayan an yi wannan yaƙi an kashe mutum adadi da na gaya muku kusan saba'in da wani abu to yaƙi sai ya lafa musulmai suka ware kansu arna suka koma gefe musulmai suka rinka guduwa suna ɓuya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama har ali bin abi talib yake cewa ranar uhud wallahi kowa a cikin gwarazan sahabbai yayi laushi sai da ya kasance suna neman kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi annabi lafi wajihil adu yana gaban shine a gaba ga arna su kuma kowa ya buya a bayansa saboda jaramtar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan yasa daga baya aka fara jifa wa manzon Allah sallama shine a gaba akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya zo ya shiga gaba ya tsaya ana jifansa yana cewa nahari duna nahari ka ya rasulallah ma'ana ƙirjinsa ba ba ƙirjina ba ƙirjinka ba ya ma'aikin Allah ana harbinsa da kibiyoyi wannan yasa ya samu daraja mai girma akan wannan abin da yau annabi sallama annabi ya ce la sautu abi talha ta fil jeshi khairun min fi'a annabi ya ce abu talha nan da ya masa wannan kariyan idan ya yi kabbara a gurin yaƙi ya fi wasu dandazan mutane su kabbara tsoratar da arna a gurin yaki saboda wannan gudunmawar da ya bayar aka ci gaba da jifan ma'aiki har sai da wasu daga cikin ɓangaren haƙwaransa suka zube shine turmi muke cewa da haka wannan haƙwaransa da suka zube sai ya zamto wato annabi sallallahu alaihi wasallama an ɗauke shi an tafi da shi wani kogo a nan cikin dutsen uhudu aka yi treatment ɗinsa aisha saboda yanayin da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ciki sai take cewa ya rasulallah tun da Allah ya aiko ka ka taɓa haɗuwa da wata fitina da, jarabawa a wannan da'awar kamar wannan jarabawa da ka shiga na cutar da aka yi da kai a Uhud annabi sallama ya ce ya taɓa shiga mana ta ce masa wanne ne to lokacin tana karama sosai shine lokacin da ya tafi ta'if ko tana kankanuwa sosai ko ma ba a haife ta ba in mun duba tarihi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi ina ta'if da ya je ta'if ya ce mutumin sarkin ta'if ya ce masa ya zo ga shi ya tara masa mutane za su yi imani annabi ya tafi Allah ya kai ku ta'if dutse ne kusan kilomita hamsin da uku sama za ka na hawa ƙarshen dutsen shine garin haka annabi sallama ya hau gurin nan ya je domin yana son su yi imani wannan yasa bayan ya je garin mutumin garin kawai ba ashe musulunci yake so ba shi da mutanen gari yasa wawayen suka jefe shi annabi abin da sa wannan ya masa ciwo shine ga mutane na gani za su shiga aljanna za su yi imani amma wani ya zo shi sarkin garin ya hana su ya sa ma an wulakanta shi kuma ba su shiga imani ba mala'ika jibril ya zo yana cewa za ga ɗauki an kawo masa a ɗauki dutsen a rotsa shi da dutsen da yake maka duk su halaka annabi ya ce a a su. yana son kafin a tashi kiyama a samu mutum ɗaya ya yi imani da su yanzu duk garin ba'ar ne sai dai in bako ne aiki ya zo duk sun yi imani saboda rahamar ma'aiki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi an aiko shi ne rahama ga dukkan talikai wannan yasa annabi sallama aka kai shi ake treating ɗinsa sai ya zamto bayan yaƙi ya lafa sai a cikin shugabannin kafirai na wancan lokacin abu sufyan bai musulunta ba ya zo shi yana cewa ai mu lata da uzza wato gumakan makka su sun musu komai sun ba su nasara a wannan yaƙin yana ta yaban gumakansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a gaya musu mu Allah ne maulanmu su kuma ba su da maula don haka da aka faɗa ba za su iya faɗan wannan ba don haka suka yi shuru arnan makka abu sufyan ya sake cewa ina muhammad annabi ya ce a shiru sallallahu alaihi wasallama abu sufyan ya sake cewa ina abubakar annabi ya ce a shiru abu sufyan ya sake cewa ina umar annabi sake cewa ai shiru umar ya tashi zai magana annabi ya ce masa ya shiru ya ce ya rasulullah muni akan gaskiya annabi ya ce ai shiru da aka yi shiru sai shi abu sufyan ya ce in dai wa'annan ukun mun kashe su to ba wanda zai iya haƙuri a wannan addinin kawai mu koma makka